shirin mu A shirinmu na raha, a wannan mako mun samu bakoncin Malam Nafi'u wanda ya bamu labarin tafiyarsa zuwa Katsina da yadda aka sace masa kuɗi. Ya take ne Malam Nafi'u? Akwai lokacin da eh, za mu je Katsina. Eh. so muna cikin tafiya katsina kafin mu karasa hmm. akwai wani abokina a kusa da ni yana zaune hmm. muna tafiya sosai wani ya zo ya shiga tsakaninmu bayan ya shiga tsakaninmu hmm. muna cikin tafiya muna cikin tafiya wato hafin a jikina akwai almost dubu ɗari da hamsin pocket money wanda aka landan tafiya da su. kamun nan ba a rabin tafiya ba sai in ka dan daya haka za a yi sallah za a ci abinci eh. ina taba a jiyo na ji babu ko kwabo gaba daya <laughs> babban magana da na taba na ji babu ko kwabo eh. na rasa me yake min daɗi kuma eh. abin ji aboki na kusa da ni ya lalace ce ba ya ce ba kuɗi na kalli ɗayan na ga yana durai <laughs> da na ga yana mudurai <laughs> na rasa muku ta. duk da na daya sai na ce cewa direba mm. direba ina da magana motar haya ce eh eh mota haya eh. saboda na ajiye mota ta eh. da na ajiye mota ta ban karasa da ita ba <laughs> eh. da na ce direba ina da magana sai direba ya fasa na ce da Allah kana fita san da kana kai tukunna na duba jiki na ban ga <laughs> dubu dari da dina ba Ni ce to shi kada wanda ya kusa na ta tsakiyar mota <laughs> tsakiyar mota na ce jama'a ne bai mun kuɗi na kowa yake ce subhanallahi na ce kuma billahi lazi la ilaha illa huwa eh. idan ba a fito min da kuɗi na ba eh. abin da ya faru 1998 ya kara faruwa ne ya faru a 1998 <laughs> kowa da kowa ya zuru zuru <laughs> bayan kowa da kowa ya zuru zuru eh. hankalin mutane ya tashi bayan hankalin mutane ya tashi shi na kusa da ni mai muzuran nan sai ya firgita mm. ya firgita sai ya jiyo kudin kusa da kafa sai ke sai sai ke sai da Allah malam ba ma dai ma ka wani da ya mm. sana kai da ka a ciwon ka yi eh. ina gumi na goge gumi ya a gida. Da kwanciyar da bayan na yarda kuɗi na Eh. To akwai irin masu san tambayan nan eh. kawai ana da daga sallah an fara ta jiya zo kusa da ni da Allah ya mai eh. Ne ne ya faru na kin na je. Sai nake je masa wa yalla mai <laughs> ka san ba ya faru na tun da biyar ta ce min wallahi bai sani ba sai ka faɗa da! ce wato a ko wata tafiya da zan yi Abuja a hanyar tafiya zuwa Abuja nan da aka taɓa yi min haka aka na tafi gida. sai farawan ya ji masifa da farawan ya ji na faɗa ga yi amma ya da fata mai sauraro ya kyakyata a tara mako mai zuwa daga nan dandalin VOA.